الحمد لله منزل الكتاب مجري السحاب وهادم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على به ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد صلوات ربي والسلام على الذي بالحق جاء إلى العباد رسولا هو رحمة للآلمين إذا تذوق فجلت أخلاقه تبديلا صلوا عليه فذاك أمر إلهكم يؤطي لمن صلى الصواب جزيلا أما بعد أنقوا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا شاهدوا آه، عشرين دهدو بوتر رمضان hijira ta babba dan babba farin jaka da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 wanda ya daidai da 13 ga watan biyu shekara 2026 a wannan masallaci masjidin rahma wannan wata na ramadana watan rahama kuma muna roƙon Allah ka sa muna daga cikin bayansa waɗanda za su samu wannan rahamar tasa. Inda muke gabatar da tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan gari na Jos wannan jiha ta Filato, muna roƙon Allah ta'ala ya sa Ƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira. Allah ka sa Ƙur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba. abinda aka ce mu yi a littafin nan Allah ka sa muna cikin masu yi abinda aka ce mu bari Allah ka ba mu ikon bari wanda duk iyayenmu suka rasu a cikinmu a nan wajen wanda sako ke kai musu Allah ya ji kansu ya musu rahama Allah ya sa sun huta Allah ya sa iya wahalar kenan inda suka tafi Allah ya sa ya fi inda suka bari abin duk da suka gabatar mai kyau a rayuwarsu Allah ya karɓa na kuskure Allah ya yi musu afuwa wanda kuma suke da iyaye a raye muna musu addu'a Allah ka yi musu arzikin rabuwa da iyayensu lafiya da wuri Ya sun sanata da ya gina wannan masallaci a matsayin wakafi zuwa ga iyaye Allah ya karɓi aikin da aka yi ya ji kansu su ma yi musu rahama ya sa su huta inda suka tafi su ma Allah ya sa ya fi inda suka bari Allah ya ba shi ‘ya'ya da za su yi aikin alkhairi a kan fiye da yadda shi wa iyayen nasa. a tafiya na tafiya ko dama an ce da kulle shekin idza ma tammala qusana yal umuru kama sha hatta hadimu mun sarrahu zamanin sa'atu azmanu duk wani abu da ya cika ku sai ya rage Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ke da kamalar da kasa bai biyo ta. Allah sallallahu alaihi wasallama ina da wata taguwa duk lokacin da aka yi taguwar nan ita take zuwa na ɗaya wata rana sai wani ba ƙauye ya zo da wani ɗan da kurkushin raƙumi ne wanda ake cewa rai na kama kan rayya guduri gida ake rena ku daji ku ne manya da aka yi tsere a ranar sai wannan ɗan da kurkushin raƙumin sai ya tsere wa taguwar mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sai hankalin sahabbai duka ya tashi saboda kishin taguwar da ta fito daga gidan manzan Allah manzan Allah ya lura hankalinsu ya tashi sai ce musu ku yi haƙuri haƙƙun alallahi Allah ya ɗora wa kansa haƙƙi ne gare shi Allah ya tafi a shai'un minar duniya illa wa za'ahu duk abin da ya tsago in dai a wannan duniyar ne ka jira a fi'in da an kai shi a yi ƙasa an gama ƙurama ne wani lokaci rashin haƙuri ne yake shafi ke damun kan ma'akan akan abubuwa amma da za a yi haƙuri ke za a wuce ba shi ba haushe kirarin magana mai ce talaka mai ganin ya taskaki ko ba a gaban ka shugaban ƙasa nawa ne suka hau suka sauka gwamnoni nawa ne suka hau suka yi suka sauka kai kuma kana nan kawai an yi haka ba to duk kashin haƙuri ne don aka yi haƙuri duk zai wuce Allah ne ya sa irin yadda muke taruwa a nan wata rana a taruwa a kafin a shiga aljanna ka san sai an dan tattauna shi ne wanda za a nama fi su dole himmin gilli da abin da ya faru na damuwa wani ya ɗauke wa ka zo da wurin ka kama guri ka tashi wani ya zaune gurin ka zo ya gan kai tashi ya ki tashi kana kallon shi yana kallon ka ga akwai damuwa ko ku dai irin wannan mu'amalolin da aka a duniya wani ya mu wani ba wani ba ko wani ya taka wani shi kuma yana ganin kamar in an zo kafin a shiga aljanna da sai an cire wa'annan damuwoyi Allah ka sa cikin waɗanda. Malam Ibrahim kafin mu shiga akwai dan uwar mahaifiyar Dr. Salim sakataren wannan kwamiti na masallaci ba shi da lafiya kuma rashin lafiya matsananci mun je mun duba shi ɗazu. Muna amfani da wannan yammaci da wannan majalisi muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi lafiya, Allah ya tashi kafaɗu, mu da muke da lafiya Allah ka sa lafiyar mu ta mana amfani gurin bauta masa me suka ce mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bara wannan yana ma fatan alkhairi Allah ya saka da alkhairi. Tambayar shi ma ne yake ya halatta idan yana da bukatar wani yana neman wani bukata wajen Allah ya bayar a yi kamar sadaka ya yi sadaka kamar ta ko alƙur'ani to ka dai sadakar kuma ka karanta qur'ani ka karantun qur'anin ka da sadakar ka duka aiki ne da kai kai sai kai tawassuli da su amma an kace wasu su karanta qur'ani ai karatun qur'anin aikin su ne ba aikin ka ba akwa to da ka aikin da kuma kai kai da shi za ka yi tawassuli wajen neman biyan bukata a gurin Allah subhanahu wa ta'ala sau ka kai ka zauna ka karanta qur'ani sannan kai sadaka kaga da karatun qur'anin ka da sadaka ka da aikin ka ne ko to ka kamun kafa da su a gurin Allah babu laifi wannan kuma insha Allah Allah zai biya bukatar mu je ta gaba mun sai tambaye shi da mana idan zai yi addu'a zai fara da sunayen Allah ne ko kuma da salatin annabi eh, ya fara gabatar da yabo ga Allah wannan sai ya biyo da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin adabu da addu'a wala ka koda alfaza biyu ce bihi yuktamu zikirul Jamilu wa yubdahu ba laifi wajen cikawa a cika da salatin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar al'aslu a babun addu'a a fara gabatar da wani abu na yabo ga Allah sannan sai salati ga annabi ba laifi ba ne in an faɗi buƙatar ƙarshe kuma a sake cikawa da salatin annabi sallallahu alaihi wasallama mu je. Sai tambaya wannan mana ya mutum ne da shi da matar shi suna tsammanin suka zubar da ciki cikin matar da kenan wajen ya kai kuma wajen sati shi da wani to mai hukuncin wannan kusa sun yi laifi mana abu ne da yake a ɓoye ko a bayyane a bayyane su ma suna jin cewa ba daidai su kai ba kawai shi hukuncin zubar da shi ya danganci kwanakinsa da tsawon lokacin da ya ɗauka da cikar kamalarsa ɗan adam ko ba ɗan adam ba da yadda laifin yake tabbata wani likita ya faɗa min cewa yanzu matan aure da suke zubar da ciki ko ɗan mata ba sa zubar da ciki ha kowa ya sa ma kanka cewa ɗa uku ne haifa ko ɗa biyu ko ɗaya ba ya faɗa maka in ɗayan ka haifa ba zai ɗan iskawa gaibu ka leƙo ko alƙawari ko kai da Allah eh? wasu mutane ne kawai Allah ya jarrabe mu suka zo suka tsaka ba mana tsari na rayuwa abubuwa suka canza amma asali da ka je ka duba za ka ga yawan ce ce wa ja'altu lahu wa banina shuhuda ƴaƴan da sana nan sai zama kana da ta'a da yawa a gari suna da manyan mutane kuma suna gari ba wanda ya wace Allah ya ga dama sai ka shi girma ya zo maka suna su ya kawo sanda kake buƙatar taimakon su kowa ya wace ke ne da ka rubuto takarda ka ce zan tsine muku ko ka dawo ce to baba wallahi sai dai ka tsine muku mun yi dawa ko ba ana samun haka ba ta gani Allah ya samu dace ko da haka ta ga mutum yana da tinkiya da akuya da sanuwa yana so ta dinga haihuwa a kai amma bai zama ta <laughs> dinga haihuwa a kai a kai ba saboda Allah ba Allah ya samu dace jiya mun magana maganar eh akwai wani bawan Allah ma da yake roƙon addu'a ka zo ko an jima ka kina kai shi ya jima ba shi da lafiya wani shekara da shekaru suna ta fama an yi ayi kuma Allah bai da iya ce musu to Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi lafiya wannan shi ma yake shi da lafiya yake a saka addu'a da sauran ne yawa da yawa suke fama roƙon addu'a ina roƙon Allah Allah ya biya da bukata ya yi Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda bai da lafiya Allah ka bashi lafiya Allah ya sa jarabawar rashin lafiya ya ɗaga darajarsa da shi da wannan jarabawa wanda kuma yake da lafiya Allah ya ƙara mana lafiya anan ya sa lafiyar ta amfani kun san babban mushkilar sannan duk kace maganar arziki da yawan mutane kwakwalwar su tafiya take akan abin da ya shafi tsaban al'ainu kuɗi shi kuma fa arziki in ana magana ya shafa bangarori da yawa na rayuwar ɗan adam ko kun san cewa Allah ya baka ɗa na kirki arziki ya baka mata ta kirki arziki ne abokai na kirki arziki ne ɗan uwa na kirki arziki ne kun ba ka ba Allah zai jarrabe ka da ɗan uwa irin na annabi su? kullum su ta mutum a kan ya za ka fi ƙarshen ka ko ƴan uwanka a ba su suka mutum ba ka ce wannan shiriya wasu ka ce a kashe shi idan Allah na nufin da alheri sai haɗa karshen ƙwarin annabin Musa a ce ga nafta ya ce Allah ga Haruna a kai kowa afsahu ni lisana Allah ga ɗan uwana Haruna ya ma fi ni fasahar magana ka aiki shi tare da ni wanda duk abin da zai samu a duniya na alheri farko kai yake tana ku yi musharaka yana jin cewa damuwar ka damuwa shi ne to haka ya baka makota na kirki haka lafiya yanzu da yawa yawan mu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ban da lafiya ko mun san cewa arzikin lafiya ya fi arzikin kuɗi hakimul asam dama yana cewa abu hudu ba ka sanin suna da muhimmanci sai abu hudu sun same ka ya ce na farko ƙaddarin shabab la ya arifahu illa shi idan kana matashi da shekaru na yalinta ba za ka taɓa gane shekaru na samartaka na da kima ba su sun sannan ya ce idan kana da lafiya wallahi ba za ka taɓa sanin lafiya na da kima ba sai ciwo ya zo a yanzu in gari ya yi matsalar ka watakila ka je ka bubbuga a samu ba a ka samu ba wata ranfa in Allah ya jarrabe ka da rashin lafiya abinda watakila kai shekaru tana tarawa shi za a tattare a tura ana kokarin ya za a yi a kashe wannan ma sai ka samu lafiya ana haka ko ba sau nawa kuka sha ganin ga mutum mai tarin arziki da kuɗi na iya ba ɗan adam lafiya ba sai Allah ya ga dama da kuɗin na iya fadin da zai samu lafiya amma an zagaya da shi har aka mutu a turai an dawo an ajiye shi an yadda yanzu kuɗin ba zai iya magance matsalar shi ba amma kai kana nan da lafiyar ka gari ya waye ka maka da je har harkokin ka ka dawo amma kana ganin hanyar da Allah bai ba komai sannan ya ce in kana in ana zaune zaman lafiya Allah mutane ba sa sanin zaman lafiya arziki ne sai tashin hankali yau sa ya ce wahala mai sa a kwana bayan sadaka Allah ya sa mu dace. Ƙaran ma, waje, wa iza a hauki irin hawariyina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون الله تعالى يأتي وإذ أوحيت cikin ni'imomin da yake faɗa wa annabi isa lokacin da lokacin da na yi wahayi ilal na zuwa ga hawariyawa shine wato a kulasa'ul wato mustafunan kulasa'u a tsantsar tatattun mabiya waɗanda suke bin ta da gaske to da aka Allah sai ya ce wa iz awhaytu ka tuna lokacin da ne wahayi ila hawariyina zuwa ga hawariyawa qalu suka ce na mun yi imani da Allah wa shahada bi annana muslimun sannan kuma a shaida cewa lallai mun miƙa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala abin da muka fara karantuwa jiya tun da ilƙalallahu ya isa bin maryam a tuna lokacin da Allah zai ci ya kai isa ɗan maryamu ba isa ɗan Allah wannan ita ce alaƙar annabi isa da Allah idan muka lura da farkon zancen Allah subhanahu wata'ala da ya tafi ya amfani da lafsul jalala ibadallah duk wani suna aka ajiye shi inda ai Allah yana da sunayen da shi kaɗai ya san su ya faɗi cewa kuni da Allah a Rahman ayyan ma ta da'u kai yana da wasu sunaye daban-daban sannan cikin addu'ar da ake yi ya as'aluka Allahumma bi kulli min huwa laka aw albaltahu fi kitabika aw ista'athta bihi fi ilmi indaka ko sunan da kake banta da shi a ilimin ka na gaibi Ke yasa manzo Allah yake gobe alkiyama lokacin da zai je gaban Allah ya nemi ceto a bashi zai yaba Allah subhanahu wa ta'ala da wasu irin kalmomin da ba a taba yaban Allah da su ba sai shi zai fara yaba ma Allah duka waɗannan sunan da Allahu da ar da Al-Aziz da al da kaga bi sife ga wannan sunan na lafzul da to Allah da ya tashi bai ce wa iz qala rabbuka ba ko wa iz qala ko wa iz qala ko wa iz qala al-jabbar duka sunan sai aka ajiye sai aka dauko ummul ba na suna cewa idbalan lahu ake amfani da lafzul jalala saboda ta fahimci girman abu to shi yasa ka samu cikin waɗannan kusan gurare da tara da Allah ya amfani da su in bi faɗi abu ya kawo nafsul jalala a matsayin fa'ili irqalan Allah ya isa ibn maryam ko irqalan Allah ya isa kar ka wara su yi ilayya nan ake amfani da lafzul jalala din kuma a sha'anin annabi isa sannan wani kada aka zalla ku yi saka da isra'ila wa ba'athna minhum musni ashara natiba wa qala allah inni ma'akum to sannan sai yakin nan za mu ga cewa in qala Allah ya isa ibn Maryam qala Allah inni munazziluha alaykum wa in qala Allah ya yi isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi tafihu ummi ila ayni min dunillah qala Allah hala yawm yuqu sadiqina sirqu da kuma surat Yusuf da ya yace qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah la ta'tunni bihi illa an yuhata bikum فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال الله لا تتخذوا إلى عين اثنين سنن لكما سيقول المكلفون إذا انطلقتم إلى مكان ولتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله وإن سنة قولا نندع القرآن ألا يميمك حكا cikin abin da ya faɗa sai ce wa ir a haitu a tuna lokacin da na yi wahayi wato wahayi a nan gudun sai malamai suka ƙara wa suna ilimi suka ce shin su mutanen annabi isa Allah ya musu wahayi mu ba ne ko ko a'a wahayi ne na ilhama ko ko a'a an musu wahayi ne ta hanyar annabi isa wasu suka ce wahayin ilhamin ne Allah ya kinsa musu wannan a zuciyarsu daidai da maganar wa auhayna ila ummi Musa an ahihi mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa cewa ta shayar da shi wasu suka ce alwahayu a nan gurin shine ba wahayi wanda aka sani ba wahayi da ma'anan umarni Allah ya ba su umarni dan Allah ya ce idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوها لها أوها لها شيني الله سبحانه وتعالى يا مت أمهي يا مت إذن شوى تفقد أظن دي فارو أكنت أران إن الله سبحانه وتعالى لا سوئل أوحيت لما أنا أمركم lokacin da na yi umarni zuwa ga ainihin wato hawariya sannan wasu suka ce auhaitu ba wahayi kai tsaye ba a wahayi ta hanyar shi annabi isa ɗin inda da shi ake magana kamar yadda Allah zai ce da kada an zanna ilaiku kitaban ai ba mutanen da annabi ke rayuwa da su aka saukar wa da littafi da shi aka saukar wa da littafi amma ta wasiɗarwa ta wasiɗar manzon Allah amma Allah yake da kada an zanna ilaikum kitaban fihi dhikrukum Allah yake na saukar da littafi zuwa gare ku wanda yake a cikin ku a cikin saukar da littafin akwai ɗaukaka ku in ji Allah subhanahu wa ta'ala Za ka nan gurin wayannan su ne maganganu guda biyu wayanda suka fi ƙarfi ba wahayi da ma'anan su a yi musu wahayi ba a'a Allah ya musu umarni sannan wahayin ta hanyar annabi Isa kilal hawari mun ce hawariyawa su ne an mabiya kamar yadda manzan Allah ya ce ba min nabi babu wani annabi ba asallallahu fi ummatin qabli wanda Allah ya taɓa turo shi kafin illa kana lahu min ummatihi hawariyu wace cikin al'umma annabi yana da yan kundun bala yan da na kashe na akan kaje ba aka yi musu wahayi aka ce an aminu bi wa bi rasuli ku imani da ni sannan ku imani da manzona da na aiko da haka ƙalu sai suka ce amanna billahi wa shahada bi annana muslimu kun imani da Allah sannan kuma mu miƙa wuya cewa mu musulmi ne ta hanyar za mu bota ma Allah shi kadai ba za mu haɗa shi da kowa ba bayan da aka yi wannan Allah zai faɗa masa wannan a matsayin ni'ima sai jumla ɗaya ikiradiyya sai ta biyo baya Allah sai ya faɗa a aya ta gaba sai ya Isa ibn يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء أن يقوى أن يقوى آه، أبا شيبني وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون يا إتكاتي إذ قال الله توجيه إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة أي هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قال الحواريون sanda su waɗannan kansan mabiyan annabi isa suka ce ya isa bunan manyan. ya kai isa ɗan maryam hal yastati rabbuka shin ubangijin ka zai sauƙaƙe mana an tunzila alaina ma'idatan min samai ka saukan mana da teburin abinci daga sama Annabi قال في النبي عيسى يتي ku اتقوا tsoron allah in الله mumini ne in dai kuna da imani. ko bai kamata ku rataya tambaya akan wannan abin ba mun ce hawariyuna su ne tsantsan mabiya kaga can ya ce falamma a hasa isa min humul kufar qala man ansari ila allahi qala na hawariyuna nahnu ansarullah sai kuma nan wannan siyasin sai kuma ya ayyuha allazina amanu kunu ansarallahi kama qala isa ibn maryam lil hawariyin man ansari ila allah qala al hawariyun nahnu ansarullah za zamu ce makiwa bai qala al hawariyin ya isa ibn maryam hal yastafi rabbuka nan ba wai da ma'anin shin Allah na iyawa ba suna ganin ba zai iya malamai sun fassara shi da hal yastabi'u shin zai yi sauƙi saboda ai masu imani ne sun san ba abin da Allah bai da iko a kai shi hal yastati rabbuka an yunzila alaina ma'idatan min as-sama'i shin abu da zai yi sauƙi mu nemi cewa Allah ya saukar da teburin abinci daga sama al-imamu al-kisa'i ya karanta hal tastati rabbaka da ka sai zamanto wa fa'iluhu an tafi annal isa rabbaka anan wajen maqulun bihi da ma'anan yanzu shi suna neman ci addu'a Allah ya saukar da teburin abinci daga sama kada sai annabi Isa yake ita Allah ku tsoron Allah in kuntum na in dai kuna da imani Da haka sai suka ce a nan wurin Allah an tasaluhu al-bala'a ku tsoron Allah kar ku je ku roƙo bala'i in nazalat da kuka ce a kawo in ta san kuma ka zabto kuka kare ta kuntu azaba fara'i wannan ita ce maganan al-imam muqatil akwai qala shi shine an tasaluhu wato kama tasaluhu al-umam qablakum bi ƙoran Allah kakku tambaya irin yadda al'ummomin da ke gaban ku suke tambaya wannan ita ce maganan al-imam wanda abu ubaida ya kawo sannan tsalin taƙun laha an ta shi kofi ku da rabe ku ji tsoron Allah kada ku hukunku a kan kudurar Allah to da aka ce ku ji tsoron Allah saboda jawabi na ɗinkin masu wanda yana cikin dalilin ne a ayoyin baya kaga Allah ya ce ya yi mallabi na amanu la tasalu an ashiya a ɗinkin da lakum kaso ku ku ji ku dinga tambayi tambayin abin da in aka faɗa zai zo ya ta muku rai kuma tabbas in ɗan adam ya ce ba zai yadda ba ya sa sharafi in Allah ya cika na shi shi ya ka to ya jira bala'in da zai yi ba ita ce sunnar Allah shi yasa yake musu ta Allah in kuntum mu'mini to da yace ku duk wurin Allah in dai kuna da imani qalu sai su kuma suka ce masa qalu nuridu an nakuna minha wa taqbalinna qulub بأنفسنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها ونكون عليها من الشاهدين قالوا شيء فقط نريد أن نأكل منها muna da buƙatar mu ce tsanani ne yanayi ne ya kawo aka kawo lokacin da muna da buƙatar sai an ci wannan abin nuridu Allah kula minha wa tatma inna qulubuna sannan zuciyar mu ta ƙara nutsuwa. sannan wani alama an kada sadaka kana sannan mu ƙara sanin cewa abin da ka zo da shi daga wajen Allah gaskiya ne wa nakuna min ash-shahidi sannan mu shiga cikin waɗanda za su ba da shaida akan annabta da mu'jizarka wannan shine dalili kuma yadda annabi Ibrahim ya ce rabbi arini kaifa tu'minu mauta Allah ina so ka nuna min yadda kake rayar da matacce. Hala Allah ya ce a tu'min shin baka yadda ina iya bane yace qala bala walakin li yasma'inna qalbi ina so ne in gani saboda in ƙara samun natsuwa to da waɗannan ne suna cikin ayoyin da malamai suke ƙara kafa hujjar su cewa al-imanu yazidu wa yanqus haka shi yasa wani gurin sai kaga Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi الكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل دام صلى الإيمان لأن تعالى كما عليه ينطق قال الإيمان bayan imanin da kuke da ainihin wato shi da haka sun yadda babu abin da Allah bai da iko a kan shi amma tsano nuridu an na akula minha muna so ne mu ci muna da bukata bayan mun ci sannan zuciyar mu ta ƙara samun natsuwa akan abin da ka zo da shi na annabta daga gurin Allah sannan wani alama an kaji sadaka kana sannan mu ƙara sanin cewa abin da ka zo mana da shi gaskiya ne daga wajen Allah sannan wani kuna minal sannan mu kasance cikin waɗanda za su ba da shaida cewa an saukar da mu'jiza bayan an saukar da mu'jiza sannan kuma mun ainihin wato tabbatar da cewa haka abin yake a wajen Allah subhanahu wata'ala wannan shine dalilin da yasa da suka kawo wannan yanzu annabi Isa ya ga mutu daga nan sai ya mai shi kuma قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال عيسى بن مريم sai annabi isa dan maryam ya ce daga hannu yayi addu'a yace Allahumma rabbana ya Allah ubangijin mu anzil alaina ma'idatan min Allah ka saukar da teburin abinci daga sama ta kuma lana idan wanda zai zama to wato idi dama ana kiran idi da idi ne saboda kowace shekara yana maimaituwa to Ta kuma lana idan li awwalina ya zama to idi ga wannan al'umma ta mata farko wa akhirina da kuma al'ummar mu ta ƙarshe, wa ayatul minka Allah ka sanya shi ya zama alama wacce ke ƙara tabbatarwa cewa akwai wacce ke gaskata annabtar da na zo da shi daga wajen Allah marzuqana sannan Allah bayan mun ci abincin ka azurta mu da gode maka kan ni'imar da kai mana wa anta khairu raziqi Allah kai ne mafi alherin wanda kake azurta mata nisin sun nema. annabi Isa ya daga hannu ya yi addu'a ya ce Allah ya yanzu Allah zai yi ko ba zai ba in zai yana da shara'i ko babu shara'i inda yanzu suna neman wannan abu a matsayin aya da suka nemi haka shi kuma Allah sai ya ce ne قال الله إني أنزلها عليكم فمن يكفر منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وقال الله في الله يشي إني منزلها عليكم wanda annabi isa ya roba a saukar zan saukar amma fa man yafur ba abin ku wanda ya kafarci daga cikin ku bayan na saukar da teburin da kuka nema a saukar na abinci Allah ya fa inni u'azibuhu azaban sai na masa azabar da la u'azibuhu ahadan min al'alamin azabar da ban taɓa wa kowa a cikin tare kai ba ita zan buga yasa na ce waɗanda ban san Allah ba kai kana ƙoƙarin ka nuna musu lalacewar mu da halin da muka shiga yana da alaƙa da yadda ƙasar nan ta zama sai ce maka ga Amerika ai ga Ingila ai ga faranta sai ya dauki Allah kamar wani mutum ne da in aka yi laifi to kowa ya kamata a hukunta shi irin yadda a hukunta ba ba haka ba ne sai muka ce ba haka ba ne in ka karanta suratul ankabut za ka ga kowa irin laifin da ya yi ma Allah irin azabar da Allah ya Allah ya ce wa qaruna wa fir'auna wa hamana qaruna da fir'auna da wa hamana yace wala qad ja'ahum musa bil bayyinati annabi Musa ya zo musu da hujja a wajen Allah amma fastakbaru fil ard suka yi girman kai a doron ƙasa suka kira wa Allah yake wa ma Musa sabiin amma ko su tsere mana ba saboda fa kullum kullun akarna bi zambi kowa irin laifin da ya mana da muka tashi ne uba ba uku ba uba aka yi masu ba fa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man man haka wa minhum man haka wani abu yi mai tsawa wani a kai shi ruwa a danne shi ya mutu a can wani a buɗe ƙasa ta kiswe da shi haka a kai. Ɗan fahimta ya don haka yanzu ƙasar nan tana daga cikin inda in an ɗibi kuɗin mutane ake ruwa a da a kai su bizar lalla yanzu idan Allah subhanahu wa ta'ala biwa mutanen nan zaba, ai na faɗa na ce a karatun asuba duk wanda ke rayuwa a Najeriya ba wanda ya taba tashi a nan afirka ko a najeriya ya ji an ci an girgizar kasa girgizar kasa ba in za a yi kamar garin nan na bisuwa daga minti dai zuwa minti goma an gama da ita ana girgiza garin da gine-ginen da kuma ka buɗewa kasa za ta gashi lalla an taɓa muku girgizar kasa ana ok su ana musa can ko ba ana yi eh irin nasu ɓannar daban irin kuma yadda Allah in ya tashi musu mu'amala in azaba ta zo ba fahimci mu namu da yake zuwa kaɗan kaɗan ba can da can don mutane su dawo su gyara ne shi yasa kaga Allah yake qul kuma in atakum azabullahi a atakum as-sa'a aghayra ta da'una in kuntum sadiqin sai yace bal ta tad'una fayakshifu ma da'una ilayhi in sha'a wa sauna ma tushriku sai yace wala qad arsalna ila umamin min qablika mun aiko manzanni da yawa zuwa ga al'ummomi kafin kai Allah sai ba fa akabnahum bil ba'sa'i ba a sai muka kama su da tsananci tsananci na talauci da cututtuka da rashin lafiya da matsala can da can da can Allah sai yace hikiman haka shine la'allahum yatadabbaru wanda ana so mutane su dawo su ɗanɗan da kai zuwa ga Allah shi yasa Allah sai masa haka Allah yake falola ijahum ba su ma su dawo me yasa lokacin da muke tuno mutane matsala ta can ta can ta can ta can su gane ba wanda zai iya sauke masa sai Allah su ɗanɗan da kai su koma zuwa ga Allah da domin ga haka sai Allah yake walakin kasar qulubuhum zukatansu ce ta bushe sannan wa zayyana lahum ash-shaytanu ma ya ya'malu idan ya tsawata musu mugun aikin da suke kun ga daga wannan matakin Allah kiyaye in al'umma ana yin fito na fito da Allah ta hanyar yin amin da ba daidai ba yana jarraba mutane da matsaloli can da can dan a gyara a gyara zukatan mutane sun bushe to matakin da za a bi shine alamma na su ma da yadda mutane suka bar wancan wa'azin da Allah yi musu matakin farko da shi ana saɓan Allah ana yi wa Allah ba daidan ba Allah sai ce ka ta hana alaihim abuwa ba kulle shi kuma buɗe musu ƙofa kowane irin abu ga shi suna saɓa ma Allah da duniyar tana kallo ana saɓa mata ana saɓa mai kare da duniyar ana kallo ta hana alaihim abuwa ba kulle shi hatta ila farihu bima utu sai sun yi alfahari da takama da abin da muka ba su Allah ya ce a ta ta wasu in muka tashi karo na biyu bala'i za mu turo wanda ba su tsammanin zuwan shi ba fa idahum mublisu irin wannan ne sai ga Allah ya turo bala'i sai ga an sai kamar rabin mutanen garin nan sun turo wata ambaliya ta ruwa ta kwashe ta yi gaba da su to kana kwance cikin daki kawai guguwar ruwa ta taho da gudu ta yi gaba da kai ina kace da lokacin da za ka tuba ka gyara ba wannan lokacin wannan ɗin ana musu a tanko ba ai to yanzu ku bincika ka tambayi shan google ka gani sai faɗa maka abin da ke faruwa a ƙasashen turai iske wannan gine-ginen da titunan da kamfanonin da motocin musamman yanzu a switzerland abin da ke faruwa an buɗe santoci na duk wanda ke so ya je ya kashe kansa ya je ya bayani inda da an mun an sa kuɗi a nan ba san ake kaiwa ba to da aka ga cewa sai a waye gari kawai mutum ya kashe sai ya ajiye wasiƙa ga dalilin kisan kan ba wanda ya kashe shi dan Allah yanayi ne mai daɗi zai sa kawai sai mutum ya tashi sai ce aka ce to yanzu abin da za a yi ya ka bude santoci fa wannan santocin na duk wanda ya ji duniya ta mai daurin jimin minci ne ta zargi sama ta zargi ƙasa ko ya zo ya ga mutum ya ɗauki matarsa da abokinsa da kuliyarsa je an zauna ana mai bayani ga irin allurar da za a mai ga ƙarfinta da lokacin da in an mai awa kaza za a daga nan zai sallama da duniya ya mata da abokin nasa ga matarsa da motarsa ga dukiyarsa yana mata wasiya cewa da Allah to in ya gaba da kula mai da kuliyarsa da kula mai da waye da karansa da waye da waye da waye ko kuma a cikin dukiyar nan tasa karan shi abin mai kaza kuliyar nan a neman mata kaza fa mata fa ba matsalar shi abin da zai ci ba ko ya sha ko wani abu amma lokacin da zuciyar ba Allah sai zaman to shi kuma yanzu irin tashi azaban ma duk abin da zai a duniya dan ya ji daɗin ta ya kasa jin daɗin ta ta shi yake so wato ba mu gane Allah ba in ka gane waye Allah Lillahi allazi la ilaha illa huwa yayin da mutane suka koma faɗa da shi daga cikin waɗanda za su zo su yi faɗa da kai su shigar ma Allah har da kai tanka a to dama da kai da kayan mallaka waye ba mallaka wuya ba ne shi ne fa abin da ke faruwa ba. a yanzu waɗannan ƙasashen amma ku je ku bincika ku gani suna kashe kansu yanzu ɗin ko ba sa yi ba shi ne dalilin da za ka ga mutum ya ci ya sha ya hau motar ya yi duk abin da zai ma ya rasa abin da zai kwanci mai da hankali sai ka ga ya shigo cikin gari yana yawo tsirara da sunan yanci ana yin haka ko ba ko wani rayuwar ma gaba ɗaya sai ya koma daji ya ce ya gano mutane matsala ne yanzu da dabbobi zai koma na yau haka fa ake yi ba da Allah jin daɗi ne zai sa mutum wannan kai me yasa ba za ka irin wannan rayuwa ba in ba ku ga an kai matakin da mutum sai ga ya biya biya kuɗi dala miliyan biyar ma miliyan goma ya ce a mai da shi kare ana yi ko ba yi ana yi duk wanda ya sani yanzu kasashen turai mutum ne a buga ka gani ko dala miliyan ɗaya ne yanzu a kuɗin najeriya na hu ta inda za ka samu mai shekara rayuwa ba to wani ya samu wannan kuɗin ninki biyar ɗin shi ya biya biya ya ce da Allah yana so a mai da shi kare eh haka ba ake yi ma da shi yasa Allah ya ce to zan saukar fa inni ha alaikum akwai fa inni ha alaikum duk wanda ya kafirce wallahi sai na mai azabar da ban taɓa wa kowa a cikin kalifai ba kusa ga mutanen annabi lutu da suka yi abin da suka yi Allah ya sai sai Amurna, ja'a amruna ja'alna ha safila wa amqamna aliha hijaratan min sijilin ya ce musawwa, matan inda rabbi amma hiya min adh-dhalimin bi ba'id annace suka fara yi wanda ba wanda ya riga su shi kuma Allah da ya tashi sai musu azabar da ba a taba kuwa ba haka aka wannan shine sharadin da aka sa da sai malamai suka kara wa juna ilimi yanzu shin wannan tabakin teburin abinci komai da komai na abinci daga sama da aka saukar an saukar da shi ko ba a saukar da shi ba wasu suka kasu biyu suka ce wannan sharaɗin da Allah ya sa ya ce ni munazzilu a alaikum kaman ya furba da minkum fa inni u'azibuhu ba saukar ba wasu kuma suka ce an saukar cikin waɗanda suke da fahimta cewa an sauka cikin malaman tafsiri al-imam ibn kafir yana cikin waɗanda suka ce lalle wannan kabakin na abinci an saukar da shi kaman yadda suka nema to tambaya ta gaba sai Allah ya ƙara cewa idqalillahu وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب الله ذكر الشيوع وإذ قال الله يا إيسى بن مريم عند الله ذي ساكت يا عيسى مريم وما إيسى بن الله a an ta ƙulta linnasi sai ka ce wa mutane a an ta ƙulta linnasi ka fi zuni kurike ne wa ummiya da mahaifiyata ila aini min dunillah a ɗauki haƙƙin Allah a ba su a bar Allah ɗin. Ala annabi Isa zai ci subhanaka Allah sarki ya tabbata gare ka. Ma ya kulu ni an aƙula ma laysa li bi haƙƙi. Allah bai yi wa in faɗa abin da bani da haƙƙi a kan in kuntu da faqad Allah in na taɓa cewa ni da mahaifiyata a ɗauki haƙƙin ka ba mu ka sani da alamu ma fi nafsi Allah ka san abin da ke cikin raina Ka alamu ma fi ka Allah ban san abin da ke cikin ranka ba saboda innaka anta allamul ghuyub Allah kai ne mai sanin masanin abin ma da ke boye ka san da shi ballantana abin da yake waje don kuka lura tun daga fara kiran bai da ƙiƙan Allah ya isa bin Maryam haka Allah ke ta maimaitawa ya kai isa so dama nan nan ne inda zai zamanto su'alin tawbikin ne tambaya ta gari shin idan annabi isa ni'ima kaɗai Allah ya mai amma sai ya tambaye shi idan Allah ya kuma waɗanda suka ɗauki annabi isan suka ba annabi isan matsayin Allah shi to su shiga taitayinsu Allah zai tambaye shi zai ce masa ya isa bin marin a anta ulta kai ka ce linnasa ga mutane ita zo ni ku rike ni wa ummiyar da mahaifiyata kai ka ce musu a ɗauki haƙƙin Allah a baka kai ka faɗa jama'a a taron da babu faɗirin shi kuma Allah ya yi fushin da wannan ba zai sake yin fushi bayan wannan fushin ba ga annabawa ga kowa manzan Allah ya ce lokacin da Allah zai tambayi annabi isa wannan naman kirjin nan haka nan da kafaɗar annabi isa suna bugawa sai ba Allah amsa ya ce subhanaka Allah tsarki ya tabbata gare ka ma yakunu li an aqula ma laysa li haqqi Allah ba zai yi ba in faɗa abin da ban da haƙƙi a kai dan bauta haƙƙin ka ne kuma bawa ne ban cancanci bauta ba in kuntu hu, Allah in na taɓa cewa a ɗauki haƙƙin ta a bani Allah ka sani saboda ta alamu ma fi nafsi ka san abin da ke cikin raina a alamu ma fi nafsi ka innaka anta allamul haka annabi Isa zai faɗa a gaban Allah tare da wannan fa Allah ya fi kowa sanin annabi Isa bai ce ba amma sai ya tambaye shi gobe alƙiyama, shi za ka ga duk malamin da ya san abin da yake ba zai taɓa yadda ya ɗora mabiyansa ɗora wadda za su wuce gona tsiri ba su ɗauki haƙƙin Allah ko annabi su ba shi. ba zai taɓa yadda ya wannan ba a gaban Allah annabi Isa Allah zai ne wannan bai ta Allah in na taɓa cewa ka sani جئتي مثل ما قلت ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب تب عليهم وأنت على كل شيء شهيد زي ما قلت لهم ban musu komai ba illa ma a martani bihi sai abin da ka bani umarni kace in ce musu me ka ban umarni kace in faɗa musu shine an ibudullaha rabbi wa rabbakum shine ku bauta ma Allah ubangiji na ubangijin shi yasa daga randana na maryam ta zo da shi a kan manzanin goda suka karu da sai ishara fa asharat ilayhi da suka tambaye shi na kika samu fitete mun su ci ku tambaye shi sai suka ce kalu kai fa nukallimu man kana fil mahdi sabiya da nan magana da karamin yaro wanda ke tsanzun sanin goyo a haife shi dama ai Allah ya ce mata wali naja'alahu ayatan lin-nas aya dama shine abin da zai faru ya fi ƙarfin tunaninka sai ka sallama wa Allah kawai da ta ce ku tambaye shi suna mamaki ta ƙaramin yaro a haife shi yau kuma ki ce a tambaye shi to me to daga nan ne sai suka ya fara magana cewa qala inni abdullahi daga kalma ta farko da ta fara hada su da shi ya ce musu shi bawan Allah ne bai ce musu shi dan Allah bane yace musu atani kitaba kuma Allah zai ba ni littafin injila nan gaba sannan waje alani biya. kuma Allah zai sanya ni annabi waje alani mubaraka na aina ma kuntu ya sanya ni ni albarka duk inda nake wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu ayya sai ya ci wa barran bi walidati inda dama uwa yake da ita walam yaj'alni jabbarin shaqiya sai ya ce musu wassalamu alayya amincin Allah ya tabbata gare ni yau ma wulittu nan da aka haife ni na zo duniya wa yau ma amutu wa yau ma uba asu hayya da ya gama magana Allah sai ce zalika isa bin marya. mai magana annabi isa eh? ah, mai magana annabi isa ɗan maryama ba isa dan Allah ba sai ce ƙaunin haƙƙin da zai fihi yamtaru ita ce maganar da za ku yi jayayya a kanta sai Allah ya fara korewa ta ma kana lillahi an yi tafi domin waladin bai kamata ba a ce Allah yana da ɗaɗɗiya tabbagare idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu Ya sai ya ce musu wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduhu kaga tun daga ran da yazo duniya hada siratun matsayi. amma fa tarafa al-ahzabu min ne. shikenan daga nan sai aka rarrabu da shi yasa a gaban Allah abinda zai ce kenan ma qultu lahu an ce musu komai ba illa ma amartani bihi sai abinda kafan umarni kace in ce musu shine ani ibudullah rabbi wa rabbakum da bautawa Allah ubanki ba ma tawaffa ma ita kanta kalmar mutuwa ba ta daukan mutuwa sai an kalli fi ayi yanzu kowanne a cikin mu in ya tashi daga bacci ba yana ce alhamdulillahi alladhi ahyana ba ba da mutuwa kai eh ya ce Allah ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha kaga nan yace ya tawaffa al-anfusa kaga karba ne yana iya daukan mutuwa yana iya daukan ba wanda ba mutuwa ba idan shi kanshi lafazin mutuwa din kullum kana faɗa shi ka ce alhamdulillah alladhi ayana da ma matana kuma gashi ka miƙe kana cewa ba da ma matana wace irin mutuwa to ballantana annabi isa dan ya ce falamma ta wafaita ne kawai sai kai hukunci ki Allah ya kashe shi a ya dauke shi zuwa sama ya ce kunta anta rajiwa alaihi Allah ka fi ni kiyaye ne suke yi wa anta ala kulli shay'in shahid kuma Allah babu wani abu da ake yi wanda baka halatta ta hanyar baka san me ake a gurin ba inda ni sun ba na nan ban san me ya faru ba yanzu wannan kuma shi ya faɗa kuma ba Allah ya san hakan dalilin da yasa zai tambayi annabi isa saboda wata iya ha uzulun wa'iya kunne mai jin bari zuwa don kana malami da ka gada da bai za ka sake layi za ka kai ta kabaru dawo shi sa babu wani malami na sunna tabaka na tabi'ai tabi'ut ina face sai kaga yana cewa idan maganar sa karo da maganar annabi a tsana tashi a dauki tawa ta annabi sallallahu alaihi wa sallama yan uwa na nuna lokaci yayi mun yi babban bako ya halatta wannan majalisi muna masa ainihin wato barka da zuwa a Sheikh Malam Zubair Allah madaukakin sarki ya saka da ainihin wato alkhairi da tattalin bai dawo ko? eh abu ku faɗa ba wani abu da kuka tsara to ko Sheikh muna maka barka da zuwa wannan majalisi A shi ma lokaci ya riga ya ja wannan ayoyin gobe sai mu kammala su a gurguje mafi jan ayoyin ne in aka lura amma dai ba komai insha Allah kamar yadda dan uwa malam Muhammad Bello ya nema in Allah da zamu iya kokarin mu mu ɗan dinga ballowa ba zamu mu bani daga tafsiri sai tafsiri ba amma babban darasin da ya kamata mu ɗauka yadda na faɗa muku na ce kwanaki na tafiya mu yadda sannan mu yadda cewa yanzu fa waɗannan kwanakin da aka ɗiba ashirin da hudu wani abu ne fa na ɓangaren rayuwar mu ya taɓa an fahimta so don girman Allah ko don saboda irin waɗannan abubuwan ya sa wasu abubuwan na rayuwa mai haƙuri da su mu dinga ɗaga wa juna ƙafa Abin da bai zama dole ba yadda sahabbai suka zauna lafiya duniya ta yi masa kyau ta yi daɗi sun karanta rigimarsu a kan duniya sai zamanto suka yawaita rigimarsu a kan addini tsere-tserensu da riginsu a kan yaya za a su dinga zuwa masallaci wani ba zai riga wani sahun gaba ba duk abin da yake na alkhairi ne tun da Allah yake musu sari'u da sari'u da wa fi ya falyatana sai a nan suke wannan tsere-tsere duniya kuwa da shaidar Allah sai bai aka kai matakin da Allah yake wa yu'minuna ala anfusihim wa law suna fifita dan uwansu musulmi akan bukata ta duniya ko da yana da bukata ibn kasirin ya kawo wata kissa a ƙarƙashin wannan cewa akwai fa yakin da aka je sahabban manzon Allah da aka je yaki aka jijjimu wasu ciwo suna gargara aka zo kan wani za a bashi ruwa yana tsananin bukatar ruwa lokacin da na kusa da shi ya yunkar ya nuna yana da bukatar ruwa sai wancan ya fasa shirin ya ce a miƙa ma wancan sanda za a mika mai wani na gaban shi shi ma ya sake yunƙura ya nuna yana da buƙatar ruwan na biyu ya ce a miƙa wa na sai da ruwan ya zagaya kan zuwa mutum na shida wanda ya yunkura yana so a bashi ruwan kafin a kai kan shi ya mutu raguwan ko da aka juji sun ka duba a gani har a wannan yanayin idan ɗan uwansu musulmi yana da buƙata in akan wani abu ya shafi duniya suna iya fifita shi a kan kansu kuma duk rigingimin mu rigima ce ta duniya wani ya samu dan me ya samu kuma wallahi haka duniya za ta ci gaba tafiya sai wani ya samu wani bai samu ba sai za a yi ta dan gwari ya shigo zai raba abu ya ba wani ya tsallake je ba wani ya sake tsallake ya je ba wani da ya sake dawowa sai ya tsallake sai ba wasu sai ya sake waɗanda ya ba daga farko ya tsara musu aka ce to kai ya kafe ce to haka ga Allah yana yi a ba wani a ƙara mai ko a sake ƙara mai wani kuma ka ga nan bai da shi Allah maɗaukakin sarki ya samu cika da imani kowa da buƙatar ta alkhairi Allah ya biya masa abin da muke jin tsoro na shari Allah ka nisan kama da shi na alkhairi ka kwasanto da shi kuma ka haɗa mana shi Allah ba mu da ƙasa sai kasan nan ba mu da gurin zama sai nan Allah ka gyara mana ƙasar nan Allah waɗanda suke da hannu waɗannan waɗannan rigingimu in za ka shiryu Allah ka shirye su in ba za ka shiri ba Allah ka yi mana maganin su matsalolin rashin zaman lafiya da ake fama da su can da can Allah ka yi mana maganin su muna roƙon Allah waɗannan shugabannin Allah ka sa tausayi da imani da jin a zukatan su Allah kada ka sa su zama azaba a kanmu. Allah ka sa su zama rahama ainihin wato a kanmu. zaɓe mai zuwa duk wanda zai zama alkhairi ga al'umman nan Allah ka ɗora shi wanda ba zai zama alkhairi ba Allah ka yi gaba da shi ka kawo mana wanda zai zama alheri ko ba gaskiya ba to ku ci gaba da yin addu'a duk wanda a zuciyar shi yake da kudirin tausayin mutane da jin kansa da yi musu rahama Allah ya sani bai da kowace manufa sai sai dan ya samu dama ta shugabanci ya sauƙaƙa ma mutane Allah ya kawo shi wanda a zuciyarsa so yake tsananta wa mutane kada Allah ya ba shi dama wanda ma ke ciki in wannan ne manufarsa to Allah ke mana wadda da shi wannan yana cikin addu'o'in da za mu ci gaba da yi da izinin Allah